nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tera ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina ya zai kasance tare da ku a wannan zango ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da wato sharhin bayan labarai sai kuma mu koyi harshen farisanci sannan akwai shirin kisoshin rayuwa sai kuma labaran wasannin shirin na ƙarshe shine kidikidin iraniyawa amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu an yi jana'izar shugaban ƙasar namibia da ya samo mata 'yancin kai Ƙungiyar Hamas ta ce babu wani ƙarin tattaunawa da hamshin ƙasar Isra'ila a aiwatar da yarjejeniya kamar yadda take. sannan za ku ji cewa gwamnatin ƙasar yemen ta gargaɗi hamshin ƙasar isra'ila da amurka kan cewa tana sa ido akan abin da ke faruwa a zirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran a ranar asabar dinnan ne da ta gabata aka yi jana'izar sam nojomo wanda shi ne ya samarwa ƙasar namibia 'yancin kai bayan wato tsawon shekaru na gwagwarmaya da kuma mulkin mallaka malata jana'izar dai ta Nojomo sun kunci iyalansa mata ‘ya'ya da jikoki sanadai sai kuma shugabannin ƙasashen afirka masu ci da kuma na da, a yayin jana'izar dai an bayyana nujomo a matsayin wani gwarzo na fada da mulkin mallaka da tsarin wariyar launi fata da nahiyar afirka ta yi ta fama da shi shugaban ƙasar namibia mai ci ya bayyana cewa nujomo ya dace kuma gwarzo ne da za a rufe shi a cikin makabarta na gwarazan ƙasar suke kwanciya ta jana'izar ha'ila yau dai sun fito ne daga kowace kusurwa ta ƙasar namibia inda suka yi ta taro a makabartar da ake rufe gwarazan ƙasar a birnin windhoek domin jinjinawa da ban girma na ƙarshe ga tsohon shugaban ƙasar wanda ya rasu yana ɗan shekara 95 a duniya ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza ta bayyana cewa ba za ta amince da duk wata sabuwar tattaunawa da kuma sauye wato sauyi a yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cima da mikasa isra'ila dangane da yaƙi a gaza ba tashar talabijin ta press tv nan ta nakalto mahmud al-mardawi. wani babban jami'in kungiyar ta hamas yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa ba za mu tsawaita kashi na farko na yarjejeniyar ba haka ma ba za mu amince da gabatar da sauye-sauye a cikin yarjejeniyar ba mardawi ya ce duk isra'ila za ta karbi fursuloninta da suke rage a hannun hamas ne kadai ta hanyoyi ko kuma tsarin da yarjejeniyar ta amince da su ya ce benjamin netanyahu yana cikin ɗinwa idan yana son amfani da yunwa a matsayin makami don samun abin da ya kasa samu da makamai ba hamce kasar isra'ila ta ba sanarwar cewa za ta dakatar da wato ɗabbaka yarjejeniyar sulhu da hamas bayan an kammala kashi na farko na yarjejeniyar kuma zai dakatar da shigar da abinci yankin gaza idan an kammala kashi na farko na yarjejeniyar kafin haka dai netanyahu ya ce ya amince da shawarar da jakadan shugaban ƙasar amurka donald trump steve witkoff ya gabatar na tsawaita bangare na farko na yarjejeniyar saboda watan ramadan kakakin kungiyar hamas hazim wasim ya ce kungiyar tana tuntuɓar masu shiga tsakani a aiwatar da yarjejeniyar a kai a kai don ganin an al'amura sun koma kamar yadda ya kamata Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ta gargaɗi hamjikar Isra'ila da kuma Amurka kan cewa tana sanya ido a kan yadda suke saba yarjejeniyar buɗewa juna wuta da suka cimma da ƙungiyar Hamas, musamman yadda hamjikar Isra'ila ta saba yarjejeniya na mashigar rafa na shigar da abinci a cikin Gaza da kuma buƙatar sake tattauna wasu al'amura a yarjejeniyar. tasharar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto Hazim Al-Assad, memba a majalisar siyasa ta kasar Yemen, yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar a shirye take ta sake shiga yaƙi da Amurka a duk lokacin da suka yi ƙoƙarin cutar da mutanen Gaza. Al-Assad ya gargaɗi gwamnatin Amurka da masu goya mata baya da hamshi Isra'ila cewa duk wata cutarwa ga mutanen Yemen zai sami mai da martani. har ila yau wani memba a majalisar nasiruddin amir ya bane cewa idanunmu a kan abubuwan da suke faruwa a gaza suke sannan hannayenmu suna kan na'urorin buɗe wuta a kan dukkanin abubuwan da suka shafi hamji ƙasar isra'ila eh, da kuma amurka don kare mutanen gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu fasahar gina jiragen sama a nan kasar iran sun samar da wani sinadari wanda ake kira smart magnesium wanda ake iya rage nauyin jiragen sama da shi kamfanin dilanci labaran afi na kasar iran ya nakalto masu binciken na cewa sun samar da wani sinadari wanda baya sanya magnesium alloy a jikin jiragen sama tsatsa kuma idan an rufe jirgi ko kuma jirage da shi wato zai rage nauyinsa banda haka zai kyautata yadda jiragen za su sarrafa makamashin jirgin rahoton ya ƙara da cewa wannan ƙirƙiran yana da muhimmanci a kamfanonin ƙera jiragen sama da kuma samar da injuna saboda zai ƙara daɗewar jikin jiragen sama ƙarfin ya sannan ƙarfin ba zai tsatsa da sauri ba har ila yau zai taimaka wajen rage nauyin jiragen sama banda haka sabon fasahar da aka gano dai za ta wato tsawaita lokacin amfani da jiragen sama fiye da yadda yake a yanzu labarin ya kammala da cewa wannan fasahar zai taimaka wa jiragen sama da kuma kumbo masu zuwa sararin samaniya babban sakataren dakarun A asa'ibu ahlil haq na ƙasar iraki ya ƙaryata zancen cewa za a kwance ɗamara dukkanin dakarun hashdu sha'abi na ƙasar ta iraki kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya naƙalto qais al-qasali yana ƙaryata wannan labarin ya kuma bayyana haka ne a wani shiri na tashar talabijin ta al-iraqiyya na ƙasar iraki a ranar lahadin da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shiri na musamman na watan Ramadan sai kuma mu koyi harshen Farisanci akwai kisoshin rayuwa labaran wasanni sanan shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma ke cewa a yi ni lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin uku ga watan maris ɗin shekara ta biyar. wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 147 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 1878 bayan da daular usmaniya ta sha kashi a yakin da suka gwabza da ƙasar rasha bangaren biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna san fano mamayar da rasha ta yi wa yankunan daular usmaniya ya samo asali ne sakamakon kwaɗayin da rasha take da shi a yankunan daular usmaniya wanda ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta kulla kawance da kasashen sabiya bulgaria romania da ke karkashin ikon dolar usmaniya kuma ta alkawalin basu inci wannan nema ya sa rasha ta mame dolar usmaniya saboda raunin dolar usmaniya ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kanta a cikin sauri a yakin kuma gwamnatin dolar usmaniya ta buƙaci zaman lafiya a sakamakon jejeniyar st fano Sabia da romania sun samu 'yancin kai daga mamayar dolar usmaniya kuma bulgaria ta samu 'yancin kai na cikin gida. masu saurare ko kusan cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 1992 bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama kusan kashi 100 na mahalta zaɓen raba gardama sun amince da 'yancin kai na jamhuriyar bosnia da herzegovina kuma ƙasar ta ɓalle daga yugoslavia bayan ɓallewar slovenia da croatia jamhuriyar bosnia da herzegovina tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i da 51,129 kuma tana iyaka da croatia daga arewa daga yamma kuma serbia a gabas jamhuriyar montenegro a kudu maso gabacin kasar bisa ƙididdigar da aka yi a shekarar 1991 aksarin al'ummar bosnia musulmi ne kuma su ne mafi girma a kabilar jamhuriyar balkan bayyana 'yancin kai na bosnia da herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan sabiyan bosnia waɗanda suka kaurace zaɓar zaɓen rafa gardama tare da goyon bayan sojojin sabiya sun kaddamar da yaƙi mai tsanani akan al'ummar musulmi a faɗin bosnia tun da farko dai sabiyawa sun fara ne da aiwatar da kisan kyashi akan musulmi a bosnia za gallazawa kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane tare da lalata dukiyoyi da kuma kayayyakin mara rayuwa na al'umma bayan watanni 43 na yaƙi da kisan kiyashi da sabiyawa suka yi wa musulmi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 250 da kuma raba musulmi kimanin miliyan ɗaya da rabi da muhallansu a ƙarshe dai an sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton da kuma shiga tsakani na kasashen duniya a ƙarshen shekara ta 1995 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 2002 aka yi wani ƙazamin kisan kiyashi wanda mabiya addinin hindu suka yi wa musulmi a yankin gujarat gwamnatin indiya ta ce adadin musulmi waɗanda aka kashe a wannan kisan kiyashi ya kai da 790 amma su majiyoyi masu saman kansu sun ce sama da mutane 2000 ne masu addinin hindu masu tsatsaura a suka wa kisan killa dalilin kisan dai da ake wa musulmi a jihar gujarat musamman ma dai a birnin ahmadabad wata gobara ce ta tashi akan wani jirgin kasa wanda yake dauke da masu ibada na mabiya addinin hindu kuma aka danganta hakan da musulmi da nufin haifar da husuma tsakaninsu da mabiya addinin hindu amma daga baya ta bayyana cewa musulmi ba su da wata alaka da hakan a cikin bala'in da ya afko a jihar gujarat ba wai kawai hukumomin jihar da 'yan sanda sun kasa hana kisan kyashin da aka yi wa musulmi ba ne a'a sun ma kasance suna da hannu wajen goyon bayan mabiya addinin hindu masu tsoron ra'ayi narendra modi na jam'iyyar baharatiya janata mai tsananin ra'ayin riƙau na kishin addinin hindu wanda kuma daga bisani zama firaminista a indiya a shekara ta 2014 shine babban ministan jihar gujarat a lokacin da lamarin ya faru kodayake wata kotu a inda ta wanke shi daga hannu a kisan kyashin da ake yi wa musulmi amma an yanke wa sa hukuncin daurin shekaru 28 a gidan kaso sannan kuma an yanke wa wasu jami'ai su talatin hukuncin daura rai da rai akan kisan musulmi 97 duk da su tsararru amma kuma suna da yawa musulmin indiya ba su rayuwa a cikin yanayi mai kyau kuma daga lokaci zuwa lokaci wasu 'yan addinin hindu masu tsatsuwar ra'ayi suna kaiwa wuraren musulmin hare-hare wanda hakan ya hada da masallatai makarantu da cibiyoyi na addini har ma da gidajen jama'a inda sukan kashe musulmi babu gaira babu sabar a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashirfil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun watan ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi takaitaccen bayani kan yadda ake ɗaura niyan azumi kamar haka. Kasancewan azumi ɗaya ne daga cikin ayyukan ibadu, to yana buƙatar ɗaura niyya, domin sharaɗi ne na ingancin ibada ɗaura niyya, wanda niyyar azumi ke nufin lizamtar kamewa daga abubuwa da suke ɓata azumi, daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana, domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki. Niyyar neman kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki. yana nufin mutum ya yi aiki domin Allah, ba domin neman yabon mutane ko burge su ba, kuma niyyar ita ce ke zaburar da mutum ya aikata abu, ba yin furici a baki ba, saboda haka niyya a zuciya ake kullata, ba kuma sai an furta a baki ba. Ya halatta mutum ya dinga ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana kowane dare. kamar yadda ya halatta ya ɗaura niyyar yin azumin dukkanin watan Ramalana a daren ranar farko, sai ya zame ba sai ya yi ta maimaita niyyar kullum dare ba. Idan ganin watan Ramalana ya tabbata, wajibi ne a ɗauki azumi, nan, idan ganin watan Shawwal ya tabbata, wajibi ne a sha ruwa. Idan kuma a ranar ashirin da tara ga watan Sha'aban da dare ba a tabbatar da ganin watan Ramalana ba ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Sha'aban. Saboda haka, washe gari ya zame cikon ranar talatin ga watan sha'aban wanda ake kiran ranar da ranar kokwanto wato ranar da ake kokwanto shin ranar ɗaya ce ga sabon watan ramalana ko kuma cikon ranar talatin ce ga watan sha'aban don haka bai halatta a yi azumi a ranar a matsayin ranar ɗaya ga watan ramalana ba domin ba a tabbatar da ganin wata na ramalana ba a shari'ance saboda haka mutum yana da zaɓi ko dai ya sha ruwa a ranar, wato kada ya azumi, ko kuma ya azumi a wannan ranar na mustahabi a matsayin watan sha'aban, ko azumin ramako na wajibi da ke kansa. Idan mutum ya yi azumin mustahabi ko azumin ramako na wajibi da yake kansa a ranar da ake kokonto shin ranar ɗaya ce ga watan Ramalana ko ranar ƙarshe ce ga watan sha'aban, sai daga baya ya bayyana masa cewa ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. to wannan azumin da ya yi ya karɓu a matsayin azumin watan Ramalana a shari'ance. Hakanan mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar cewa idan aka dace ranar farko ce ga watan Ramalana, to azuminsa na wajibi ne, idan kuma ya tabbata ranar ƙarshe ce ga watan Sha'aban, to azuminsa na mustahabi ne, to shi ma azuminsa ya karɓo a matsayin azumin Ramalana a shari'a, idan aka dace ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. amma mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, a shari'a azuminsa da ya yi ba Ramalana ba ne, kuma ba na mustahabi ba ne. Mutum ba zai jinkirta yin niyyar azumin watan Ramalana ba har alfijir na gaskiya ya fito, wato wajibi ne ya yi niyyar azumin watan Ramalana cikin dare kafin fitowar alfijir na gaskiya bayan an tabbatar da ganin wata. Idan har alfijir ya fito, mutum bai niyyar azumin wata Ramalana ba bisa mantuwa ko rashin sanin an ga wata, sannan ya faɗaka kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. To idan faɗakarsa ta kasance kafin rana ta gota daga sararin samaniya ce, wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga, mutum zai ɗaura niyyar azumin wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Idan kuma faɗakar bayan rana ta riga ta gota ce, wato bayan lokacin sallan azahar ya riga ya shiga, to lokacin yin niyyar azumin wannan ranar ya shige, don haka sai mutum ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya wayi gari a ranar kokonto, da nufin ba zai yi azumi ba, sai kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, domin an tabbatar da ganin wata a cikin dare. to idan tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke ɓata azumi ba, kuma rana ba ta gota ba, wato lokacin sallan azahar bai riga ya shiga ba, to a nan wajibi ne a kansa ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, ya ci gaba da yin azumin, kuma azuminsa ya inganta a matsayin ramalana. Idan kuma lokacin da ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan ramalana, kuma ya riga ya aikata abin da ke ɓata azumi, ko a lokacin rana ta riga ta gota. wato lokacin sallan azahar ya shiga, to a nan lokacin jaddada yin niyyar azumin Ramalana ya shige. Wajibin da ya hau kansa shine ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Mutum ya wayi gari a watan Ramalana da nufin ba zai yi azumi ba da gangan saboda saɓawa Allah, sannan ya tuba kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. shin ya tuba ne kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar ko kuma bayan gotawar rana ce ya tuba to dukkanin fuskokin biyu babu bambanci zai ci gaba da riƙe baki ne har zuwa lokacin shan ruwa sannan bayan watan ramalana ya ramakon azumin wannan ranar wato babu maganar jaddada yin niyya kafin gotawar rana idan mutum ya ɗauki azumin mustahabi a ranar kokonto sai kuma ya ɓata azumin ta hanyar yin riya sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare. To wannan azumin bai inganta a matsayin azumin watan Ramalana ba, ko da kuwa ya sake jaddada niyyar azumin kafin gotawar rana, wato kafin shigar lokacin sallan azahar. Hukuncinsa kawai shine ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. idan mutum ya ɗaura niyyar yin azumin mustahabi a ranar kokwanto, sai kuma ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa mantuwa, sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare, to azuminsa bai ɓaci ba, kuma wannan azumin ya zame a matsayin azumin ranar ɗaya ga watan Ramalana. Kamar yadda wajibi ne mutum ya ɗaura niyyar yin azumi a farkon fara azumi. hakanan wajibi ne ya tabbata akan niyyarsa a tsawon rana da yake azumin saboda niyyar barin azumi wato niyyar ɗauke hannu daga ci gaba da gudanar da azumin da yake yi takan ɓata azumi kuma ko da mutum ya dawo ya sake ɗaura niyyar ci gaba da yin azumin wannan ranar kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar a nan hukuncin da ya hau kan mutum da ya fasa ci gaba da yin azumin shi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. Amma dangane da hukuncin mutumin da yake taraddadi dangane da ci gaba da yin azumin da yake yi, wato yana kokonto, shin ya fasa azumin da yake yi ne ko ya ci gaba? A nan akwai maganganun malamai biyu, wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan ramalana yi ramako yayin da wasu malaman suka bayyana cewa idan har taraddadinsa ya gushe ta hanyar tsai da aniyarsa na ci gaba da gudanar da azumin da yake yi kafin rana ta gota wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga to sai ya jaddada niyyarsa azuminsa ya inganta waɗannan hukunce-hukunce sun shafi azumin watan ramalana ne kawai amma dangane da sauran azumi na wajibi da na mustahabi suna da hukunce-hukuncen da suka keɓanta da su a bigiransu. A watan Ramalana ba a wani azumi na daban da ba na Ramalana ba, misali, da mutum zai yi niyyar yin wani azumi na daban da ba Ramalana ba a cikin watan Ramalana bisa ganganci, to wannan azumin ɓatacce ne, amma da a ce mutum bai san watan Ramalana ya kama ba, ko kuma ya mance da cewa ana cikin watan Ramalana ne, sai ya ɗaura niyyar yin wani azumi na daban. da ba na Ramalana ba, to azuminsa ya inganta a matsayin azumin watan Ramalana na wannan ranar ba azumin da ya ɗaura niyyar yinsa ba. Amma dangane da hukuncin yin azumin mustahabi a watan Ramalana ga mutumin da yin azumin Ramalana ya faɗi a kansa, misalin matafiyi, akwai saɓanin malamai, amma itiyaɗi shine mutum ya nisanci yin azumin. Idan a ranar 29 ga watan Ramalana da daddare ba a tabbatar da ganin watan Shawwal ba, ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Ramalana, saboda haka wajibi ne washe gari ya tashi da azumi, idan kuma mutum ya ɗauki azumin ranar talatin ga watan Ramalana, saboda rashin tabbatan ganin wata, sai kuma da rana ya samu tabbacin cewa a jiya da dare an ga watan Shawwal, wato ranar da yake azumi, ranar sallah ce, to wajibi ne ya sha ruwa. domin haramun ne yin azumi a ranar sallar idi idan kuma sai bayan da mutum ya cika kwanaki talatin yana azumi sai daga baya ya bayyana masa cewa cikon azumi na talatin da ya yi ranar ɗaya ce ga watan shawwal wato ranar sallah ƙarama ce da haramun ne a yi azumi a wannan ranar to babu matsala dangane da azumin da ya yi a ranar sallah domin ya yi azumin ne bisa rashin sanin an ga wata yanzu kuma ga addu'ar rana ta biyu a watan Ramalana mai alfarma. Allahumma وجلب لي فيه من سخطك ونغموتك ووفق لي فيهن لقراءة آياتك برحمتك Ya allah ka kusantar da ni zuwa ga abin yardarka a cikin wannan wata mai alfarma sannan kuma ka nisantar da ni daga abin da ba ka so da kuma fushinka a cikinsa kuma ka bani damar karanta ayoyinka a cikin wannan wata da rahamarka ya mai rahaman masu rahama Daga ƙarshe nake muku fatan Allah ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma, tare da dawamar da mu a cikin rahamarsa da jin ƙansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yeah. يا آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da biyar idan ba a manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad da abokinsa ramin sun tafi ɗakin cin abinci na jami'ar tehran inda suke tattaunawa dangane da irin yanayin abinci da ke akwai a iran da kuma wuraren da ake samun kifi mai kyau da hakan ya hada da arewacin ƙasar iran wanda ke da ɗabi'a mai kyau da dazuzzuka masu kyawun gani To sai kasance tare da mu a cikin shirin na yau domin jin yadda tattaunawarsu ta ci gaba da kasancewa amma kafin wannan lokaci sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. تا حالا یزو زو ینزو تو رفته ای؟ کی کجی؟ دریا تکو خزر تکون کسپیان هنوز هر ینزو من نرفته ام نی بنجه با آنجا چند همه جا کو اینا فرق دارد یه ده بنچی جنگل دجی جنگل ها دزوزکا انبوه می طبیعت ɗabi'a Zibo. mai kyau cetolab da ƙayatarwa hava iska sharji mai sa zufa keshawarzi noma keshawarzi منومی کشاورزان منومه چگونه یا یا برنج شنکاپا چای شای پنبه اودگا آنها میکارند سو سنا نوماوه من فکر می کنم نی اینا تنانن سبز کره شر مردم متنی شغل ایکی ها ایوکا دیگر ندبن آنها دارند سو سنادا ماهیگیری کامن کیپی جا وری خوب میکو برای دومین ماهی سفید فرن کیپی خوشمزه می دادی به خاطر سبودا زیبا میکو خوش میکو زیاد دیوه شمال اریوا آنها سفر می کنند سو سناین تپیا ساحل گپروا شهر گری ساحلی نا گپروا شنا ایو هست اکوی شهرهای ساحلی روه دکی گپروا تفریح شاکتاوا کنار ساحل گپن روه بندر تشر جرای روه Bandarha. Tashoshin jiragen ruwa. Muhimmi. Mai muhimmanci. Kodom. Wane. Bandare Anzali. Tashar jiragen ruwa ta Anzali. Bandare no Tashar jiragen ruwa ta no آنها هستند سو سکی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta ci gaba da kayawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin inda suka ci gaba da tattaunawa dangane da yanayin da ke akwai a tekun caspian da kuma lardunan da ke gefensa sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar haka amma a cikin harshen farisanci تو تا حالا به دریای خزر رفته ای؟ نه هنوز به آنجا نرفته ام آنجا با همه جای ایران فرق دارد جنگل های انبوه و طبیعت زیبا چه جالب جنگل های انبوه بله اما هوای آنجا شرجی است کشاورزی در شمال ایران چگونه است؟ کشاورزان برنج، چای و پنبه می کارند. پس آنجا خیلی سرسبز است مردم آنجا چه های دیگری دارند؟ ماهیگیری دریای خزر جای خوبی برای ماهیگیری است ماهی سفید که خیلی خوشمزه بود به خاطر جنگل های زیبا و هوای خوش مردم ایران زیاد به شمال سفر می کنند در ساحل دریای خزر جایی هم برای شنا هست؟ بله همه شهرهای ساحلی جایی برای شنا و تفریح کنار ساحل دارند بندرهای مهم دریای خزر کدامند؟ بندر انزلی و بندر نوشهر مهمترین بندرهای ایران در ساحل دریای خزر هستند To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar amma da fassarata a cikin harshen Hausa. تو تا حالا به دریای خزر رفته ای؟ کی یه زوا ینزو کا تبا زوا تکون کسپیان؟ نه هنوز به آنجا نرفته ام آ های ینزو بنجه چن با آنجا با همه جای ایران فرق دارد جنگل‌های انبوه و طبیعت زیبا چن یه da bambanci da dukkanin wurare a Iran. Dazuzzuka masu kyawun gani da ɗabi'a mai kyau. چه جالب جنگل های da ƙayatarwa dazuzzuka masu kyawun gani بله اما هوای آنجا شرجی است ای اما اسکا اچن میسا پانی. کشاورزی در شمال ایران چگونه است؟ نوما اریوچن ایران یا یکی کشاورزان برنج چای و پنبه می کارند. منوما سنا نوم شایی اودگا پس آنجا خیلی سرسبز است. مردم آنجا چه های دیگری دارند؟ کنن چنگ mutanen can waɗanne irin ayyuka ne suke da su ماهیگیری دریای خزر جای خوبی برای ماهیگیری است کامن کیفی تکون کسپیان ورینی میکیو دومین کامن کیفی ماهی سفید که خیلی خوشمزه بود پرین کیپی یه در دادی سوسی به خاطر جنگل های زیبا و هوای خوش مردم ایران زیاد به شمال سفر می کنند. سبودا ماسی کیو da iska mai daɗi mutanen Iran da yawa suna zuwa arewacin Iran. در ساحل دریای خزر جایی هم برای شنا هست؟ اگیپن تکون کسپیان اکوی وری نه ین ایو؟ بله همه شهرهای ساحلی جایی برای شنا و تفریح کنار ساحل دارند ای دکن گروروان گیپ روا سنا دوری wuri ایو دکوما بندرهای مهم دریای خزر کدامند؟ و tashoshin jiragen ruwa ne muhimmai a tekun بندر انزلی و بندر نوشهر مهمترین بندرهای ایران در ساحل دریای خزر هستند. اکوی تشجر گروه تا انزلی دا تشجر گروه تا نوشهر سونه مهمان تشوشین جرا na Iran da ke gefen ruwan tekun Caspian. To madalla to jama'a masu ware kun dai yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Da dala Ubangiji a nan za mu dakata sai Allah kai mu a mako na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama Kudusiyan da kuma malama Julai ta haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu ka ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na Atlas Shahid Murtaza Mutahari ko cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam jika manzon allah sallallahu alaihi sallam sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamun lalai hadiyar manzon allah sallallahu alaihi sallam a cikin shirmu da ya gabata mun kawo ƙarin hujjoji wanda suke tabbatar da cewa khalifancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙin imam ali alaihi salam ne mun kawo yadda sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama suka faɗa wa khalifa na farko da wa'anda suke goyon bayansu da su mayar wa ali da abi talib alaihi salam haƙƙinsa amma sun ƙi yin hakan sannan mun bayyana cewa imam ali salam ya zauna a gidansa tare da wasu sahabbai wanda suke goyon bayansa suna tattauna al'amarin shugabancin kuma sun ƙi su yi wa khalifa abubakar bai'a wannan ya yi wa khalifa abubakar nauyi don haka daga ƙarshe ya kasa haƙuri ya aiko khalifa umar tare da wasu don su fidda su daga gidan su zo su yi masa bai'a da ƙarfi kuma ya ga cewa hanyar da ta dace ita ce ya ƙona gidan ko kuma su fito su yi wa khalifa bai'a don haka ne umar ya ɗauki garwashin wuta sannan wa'anda suke tare da shi suka ɗauki itace da nufin ƙona gidan aliyu da fatima salamullahi alaihima mun kuma bayyana cewa wannan gidan allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma da girmamawa inda yake cewa gida ne da Allah ta'ala ya yi izini a ɗaukaka sunansa a ambace shi a cikinsa kuma shi ne gidan da Allah ta'ala ya tsarkake wa'anda suke zaune a cikinsa umar ya faɗawa wannan gidan mai albarka yana cewa na rantse da wanda ran umar yake hannunsa ko su fita daga gidan ko kuma in kona gidan da dukkan wa'anda suke cikinsa sai wasu wanda suke tare da shi suka dawo daga rakiyarsa sun kuma gargaɗe shi da azaban Allah suna cewa lalle a cikin gidan akwai Fatima salamun alaiha sai ya ce ta kasance sai me Fatima salamun alaiha tana kallon su daga nesa a cikin gidanta sai tsoro ya shige ta salamun alaiha ita ce masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tsoka daga jikinsa sallallahu alaihi wa wasallam sai ta faɗa musu daga bayan ƙofar gidanta ba ni da alƙawali da mutanen da suka aikata mafi munin aiki kamar ku kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gawa mai tsarki a gabanmu sannan kuka yanke al'amari a tsakaninku ba tare da tuntubar mu ba kuma ba ku mayar mana da haƙƙinmu ba bayan haka sai umar ya sake komawa wajen abubakar ya ce masa shin ba za ka tilastawa wannan da ya maka bai'a ya maka bai'a ba sai abubakar ya aiki kumfuzu zuwa wajen imam ali salam ya ce masa ya zo ya yi bai'a imam ali salam ya ƙi zuwa sai umar ya sake komawa gidan tare da ma'aikatansa ya buga ƙofar gidan sai ya ji wa zahra salamullah alaiha rauni a sanda ya matsa ƙofar gidan da ƙarfi tana bayan ƙofar kuma tana da ciki mai nauyi wanda ya kai watanni shidda ɗanta wanda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa suna muhsinu sai ta faɗi ƙasa tana kiran babanta wayyo babana ya manzon Allah har zuwa inda take cewa ka san abin da muka gamu da shi bayan ka daga ɗan haɗabi da kuma ɗan abu kuhafata daga nan sai wasu daga cikin wa'anda suke tare da Umar suka gudu daga wajen musamman bayan sun ji zara salamu alaiha tana kuka tana kiran babanta amma umar da wasu ba su tafi ba sai suka kutsa cikin gidan suka fito da aliyu da abu talib alaihissalam da karfe suka kai shi wajen abubakar a masallaci sai abubakar ya ce masa ka yi bai'a sai aliyu alaihissalam ya ce masa idan ba haka ba kuma sai me sai suka ce masa mun rantse da allah wanda babu abin bauta sai shi za mu katse ka. sai imam ali salam ya dube su sai ya sun koyar da kansa yana cewa da kuwa kun kashe bawan Allah kuma dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya zabura ya bashi ansa yana cewa amma bawan Allah gaskiya ne sai dai dan uwan manzon Allah ba haka ba a nan umar ya manta ko ya yi kamar ya manta da cewa aliyu salam dan uwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma nafsin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne tare da shaidar ayoyin alkur'ani kuma kofar iliminsa ne amma sai umar ya juya wajen abubakar ya ce masa shin ba za ka ba da umarninka na ƙarshe dangane da shi ba amma sai abubakar ya ji tsoron idan ya ba da umarni aka kashe aliyu da abu talib salam fitina za ta iya tasowa bayan haka mai yiwuwa a yi masa bore don haka sai ya ce ba zan tilasta masa wani abu ba matukar fatima salamun alaiha tana tare da shi daga nan sai aka kwance shi daga dabaibayin da aka yi masa sannan ya tashi yana sauri ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana munajati da shi yana kuka yana neman taimakonsa yana cewa ya ɗan mahaifiyata lalle mutane na sun ƙasƙanta ni sun kuma kusan kashe ni hakika mutane sun ƙasƙanta shi sun mai da shi wanda bai da mataimaka sun kuma keta huruminsa sai ya kama hanya ya koma gida a cikin baƙin ciki daga nan kuma sai aka kwace gonar fadak daga hannun zahra salamullah alaiha khalifa abubakar ya kwace wata gona babba wacce manzan allah sallallahu alaihi ya ba da ita ga diyarsa a cilo wanda ya bari a bayansa ya ba ta ita a shekara ta bakwai bayan hijira tare da umarnin allah ta'ala kamar yadda za mu gani nan gaba a lokacin da musulmi suka sami nasara a kan yahudawan haibara a shekara ta bakwai bayan hijira yahudawan fadak wa'anda suke kusa da haibara suka ji tsoron kada manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaƙe su sai suka yi sauri suka je wajensa suka buƙaci sulhuntawa da shi daga ƙarshe sun sulhunta da shi da rabin gonakin dabinonsu a nan hukuncin irin wannan dukiyar a musulunci mallakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam) ne shi kadai saboda a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya bayyana cewa duk dukiyar da musulmi ba su same su ta hanyar amfani da makamai ko dawakai ba wato ba ta yaƙi ba to dukiyar gabaki ɗaya mallakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam) ne shi kadai baya cikin ganimar yaƙi don haka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya sami gonar fadak daga hannun yahudawan fadak sai ta zama tashi a lokacin da ya koma madina kamar yadda ya saba gidan diyarsa zahra salamullah alaiha yake fara zuwa sannan a lokacin da ya shiga gidanta ya faɗa mata dangane da gonar fadak sai kuma ya bata ita kyauta wasu malaman addini sun bayyana cewa tun lokacin da zahra Salamun alaiha ta sami wannan gonan sai ta aika ma'aikatanta suna kula da ita suna kuma kawo mata amfaninta a kowace shekara ta yi amfani da su ta kuma ba da su kyauta wasu malamai sun bayyana cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami gonar fadak sai Allah ta'ala ya sauko masa da aya wacce Allah ta'ala yake cewa ka ba wa ma'abuta kusanci haƙƙinsa sai ya ba wa zahra salamun alaiha gonar fada kyauta a wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan gonar ta kasance gare ki da kuma 'ya'yanki a bayana a wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mata cewa mahaifiyarki khadija salamun alaiha ta yi wa fati ban biya sadakinta ba don haka a matsayinki na diyarta ki karbi gonar fadak a matsayin bashin sadakin mahaifiyarki da ban biya ba kowanne ne dai daga cikin wa'annan al'amura da aka ambata gonar fadak ta zahra salamun la'aliha ce kuma tana samun dukiya mai yawa daga gare ta amma bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan da aliyu da abu talib alaihi salam ya ƙi wa abubakar bai'a sai abubakar ya kwace mallakar gonar fadak daga zahra salamun alaiha ya kori ma'aikatanta ya sa ma'aikatan hukumarsa wannan kuma a fili yake don hana ali salam amfani da dukiyar gonar wajen tara mutane da kuma yaƙarsa amma ya kwace ta da sunan dukiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don haka halifa a bayansa ne yake da haƙƙin sarrafa ta don haka yaƙi ne na tattalin arziki wanda yake raunana ɓangaren da yake adawa ya kuma hana su yunkurawa sarakuna sun yi amfani da wannan nau'in yaƙi a baya kuma har yanzu suna amfani da shi a kan 'yan adawa a kowace ƙasa a duniya zahra salamun alaiha tana jin labarin an ƙwace gonar fadak daga hannunta sai ta yunkura ta je wajen khalifa abubakar ta nemi haƙƙinta salamun alaiha amma ya ƙi ya mayar mata da ta matsa sai ya ce ta kawo shaida kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata gonar fadak kyauta a lokacin rayuwarsa a gaskiya wannan abin mamaki ne don a shari'ar musulunci kowa ya san cewa wanda abu yake hannunsa ba a neman shaida a wajensa wanda ya yi da'awan abin da ke hannun wani nasa ne ake buƙatar ya kawo shaida don tabbatar da cewa abin da yake hannun wani nashi ne sai dai rantsuwa daga wanda ya yi inkari wato wanda abin yake hannunsa amma anan abin ya zama akasin haka. To masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shirin wasanni motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sassa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wanda a cikin sami kawo muku mai labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar afirka inda za ku ji cewa ahmad musa shine lashe kyautar gwarzon dan wasan dan wasa a karan da kano filas sai nasara akan akwa united da shi ɗaya da babu ranar araba ta gabata a filin wasa na sani a da ke birnin kano na tarayyar najeriya dan wasan tawagar sufa eagles ya taka rawa da ta kai filas a wasa mako na 26 a barga mola a najeriya kaftin rabiu ali ne ya ci kwallo a minti na 84 a bugun fenariti na goma a bana kuma na 131 a dukkan fafatawa a gasar. Musa ya taka rawar da ta kai marubucin labaran wasanni na jihar Kano suka fitar a matsayin wanda yake shine kan gaba a kwazo a karawar tsakanin Pilas da Akwa. Nayar Afirka za ta iya zama ta farko a tarihin gasar zakarun duniya na ƙananan yara inda tunisia ta ɗauki nauyin gasar rukuni rukuni na farko a shekara ta 1977 a lokacin da ƙirƙiro gasar a matsayin ta duniya tun daga wannan lokacin ne ya samo asali zuwa gasar cin kofin duniya ta fifa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ci gaba da shiga afirka tun daga shekara ta 1977 an gudanar da gasar sau 23 inda najeriya da masar su ma suka kasance a matsayin masu karɓar bakunci a gasar da kuma gasar cin kofin duniya da kuma cin gasar cin kofin afirka ta 'yan kasa na 'yan ƙasa da shekaru ashirin da kaf ke shiryawa wanda za a cote d'ivoire daga ranar 26 zuwa 20 da wato zuwa 18 daga ranar 26 ga watan afrilu zuwa 18 ga watan mayu na shekara 2025 kuma zai bayar da damar tantance waɗanda za su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya na yankasa shekaru 20 da za a yi ranar 12 ga watan satumba a kasar chile kano pilas sai yi nasara da cin rangers biyu da ɗaya wasa mako na 27 a gasar firimiya ta nigeria a filin wasan sana abacha a kano an kusa yin hutu ne rangers ta fara cin kwallo a bugun finalti ta hannun bashir usman sai dai minti tara tsakanin filas ta farke ta hannun rabiu ali bayan da koma zagaye na biyu ne kuma wasa ya canza ko kuma ya natsa shine Pilas ta kara ta biyu a hannun Jerry Alex wannan yasa ta hada maki uku da ake bukata da wannan sakamakon Pilas wanda ake kira sai masu gida ta koma ta hudun teburi da maki 42 bayan wasa mako 27 da cin kwallaye 12 da Rangers 6 aka doke ta a wasa tara. an fitar da jerin sunayen da za su kara junansu a gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka ta yanka shekaru ashirin wanda a kasar cote d'ivoire ta ɗauki bakunci kuma kasa su zuwa rukuni uku a rukunin farko akwai kasashen ivory coast wato mai masaukin baki sai kuma congo da kuma kasar ghana da tanzania rukuni na biyu kuma ya kunshi kasashen nigeria masar afirka ta kudu sai kuma kasar morocco a rukuni na uku kuma akwai kasashen senegal zambia kenya sai kuma kasar saliyo dan wasan tsere na kasar kenya ya lashe gasar gudun tsere na marathon da ke gudana a birnin abuja umar yunus wani mai shirya harkokin wasanni a garin jisun plateau ya yi mana karin bayani da kuma bita kan yadda gasar ta gudana da wasu labaran na daban dan wasan kasar kenya harrison wanjiru ya samu nasarar lashe gasar gudun dogon zango a wacce hukumar nan ta ecowas take gudanarwa wacce ake wa lakabi da Abuja International Marathon wanda wannan karan shine jiko na uku. Da safiyar ranar Asabar ɗin makon jiya aka gudanar da gasar inda Wanjuru ya kai bantansa a gudun kilomita ashirin da 21 ya lashe kuɗi dala dubu goma kwatankwacin naira miliyan goma sha biyar a kudin najeriya kenan a matsayin tukwici da ya samu na kwazon da ya nuna Gasar ta samu halartar 'yan wasa da yawan gaske daga kasashen Afirka, kuma wato daman irin wannan gasa ana gudanar da ita ne domin samun baje kolin 'yan wasa da suka kware wajen gudanar da gudu mai dogon zango. wanda kuma an san kasashen afirka musamman ma kenya da gogewa a wannan bangaren kenya da ethiopia a gudun kilomita biyar kuma a 'yan najeriya guda biyu waɗanda suka fito daga jihar Plateau wato Sunday Dagen a ɓangaren maza da Vivian Obadia ita kuma a ɓangaren mata su suka yi nasarar lashe wannan gasa su kuma aka ba su tukwicin wato dala dubu ɗaya kowannensu kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kenan tun da farko kafin gudanar da gasar shi shugaban gudanar da gasar na ecowas kuma shi ne wato ambassador francis injo guni wanda har ila yau shine daraktan matasa da wasanni kuma shugaban babban kwamitin shirye-shirye na gasar ya ce hadafin wannan gasa ita ce su ɗaukaka matsayin gasar ta zama wato tana daga cikin na gaba-gaba a gasanni irin wayannan a duniya kuma a wannan taron manema labaran shine ya bayyana irin yadda aka ƙara kuɗin tukwici wato aka samu gwaggwaban kuɗin tukwici wanda a gasannin da suka gabata kuɗaɗen da ake bayarwa a matsayin kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara ba su kai haka ba banda waɗannan 'yan wasa da suka lallashe suka zo a matsayin na ɗaya akwai waɗanda suka kai matsayi na ɗaya na biyu na uku har zuwa matsayi na goma to su ne ake ba su kyauta kuma kuɗin ya danganta ne da irin matsayin da mutum ya zo kuɗin da ya zo na ɗaya ya fi wanda ya zo na biyu na biyu ya fi na uku daki daki har zuwa matsayi na goma kuma 'yan wasa da yawan gaske sun halatta sannan kuma shi a da francis injo guni din ya tabbatar da cewa wannan gasa da ake gudanar da ita a abuja ita ce gasa mafi karbuwa irinta a afirka kuma babban burinsu shine wata rana nan da shekara hudu su zama cewa sun kai mataki wanda shine na gaba-gaba a irin wannan gasa a duniya yanzu ka bar mu yada zango a yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku cewa ƙungiyoyi takwas sun tabbatar da matsayinsu a gasar fiba ta asiya ta shekara 2025 australia japan london eh, japan jordan lebanon new zealand philippines da saudi arabia mai masaukin baki za a tabbatar da jadawalin ƙarshe na ƙungiyoyin a ranar 16 ga wata bayan kammala aikin cancantar wanda suka cancanta a sa sunayensu togar kokowa ta iran ta mamaye gasar uww na series na shekara ta 2025 a tirana albania in ta lashe kambun gasar ta da jimillar lambobin yabo guda shida gami da zinariya hudu daga cikin waɗanda suka samu lambar zinariya a wajen gasar akwai ali momini mai nauyin kilogiram 57 sai rahman amuzad mai nauyin kilogiram 65 sai kuma kamran kasimpur mai nauyin kilogiram 94 da Amir Hussein Zare mai nauyin kilogiram biyar. Wanda shi lambar azurfa kuma akwai Irfan Alizade mai ajin nauyi na kilogiram 97 wanda ya samu lambar tagulla kuma shine Yunus Imami a ajin nauyi na kilogiram 74 a matsayin rukuni Iran ta samu nasarar lashe gasar da maki 135 sai Amurka mai bi mata da maki 97 sai japan mai bi mata da maki biyar. ƙungiyar ƙwallon kafa ta istiklal ta samu nasarar zama zagaye na sha shida na gasar afc elite league bayan ta doki a rayyan da ci biyu da babu a qatar ƙwallayen da muhammad riza azad da alirza hushik suka ci shi suke tabbatar da nasarar iran a wannan bangare a cewar hannun premier league da ake bugawa a nan ƙasar iran kuma za ku ji cewa a cewar da wasannin premier league mako na 23 da ake bugawa a kasar iran a ranar alhamis mai zuwa za a buga tsakanin gulgahar sirjan a ranar alhamis mai zuwa za a buga tsakanin gulgahar sirjan sai kuma sefahan ta kara da istiklal huzistan a ranar juma'a kuma a buga tsakanin chadar maradikan da kuma fesfolis sai kuma shams azargazwin ta buga da misra canjani malaban ta buga da nasaji mazandaran sai kuma aminu arak ta buga da zubahan sai dai har yanzu ba sanar da lokacin da za a buga tsakanin istiklal da hafadar ba sai kuma folal da tarakto sai kuma gasar kwallon kafa ta cin kofin ƙwararru na yankin asiya a yau litinin za a buga tsakanin istiklal da annas sai kuma wasle imarat ta hada da assad yanzu kuma sai mu leƙa nahiyar turai domin jin da ake toyawa a bangaren turai ɗin inda didier drogba tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta wato chelsea ya ce tsohon kociyan chelsea jose mourinho dan portugal ne baya ware launin fata bayan suka tashi ba ce a turkish super league na litinin ta gabata bayan tashi daga karawar ta hamayya a birnin istanbul mourinho ya ce masu masaukin baki sai tsallan murna suke yi kamar birrai sai dai drogba wanda ci kwallo 20 a wasa 53 a galatasaray a shekara ta 2013 zuwa 2014 ya kare kalaman na mourinho wanda ya horar da shi a chelsea barcelona ta doke real sociedad da ci hudu da babu a wasa mako na 26 a gasar la liga da suka fara nan lahadi ta koma jan ragamar teburin na la liga minti na sha bakwai da fara wasa aka baiwa dan wasan sociedad jankati wato etis Olustondo kuma minti takwas tsakani Barcelona ta fara cin kwallo ta hannun Gareth Martin haka kuma wato minti biyar tsakanin Maka Casado ya kara cin ta biyu. An dakatar da kocin Liverpool Arne Slot wasa guda biyu sakamakon jan kati da aka bashi a wasan Premier League da Everton. Alƙalin wasa Marshall Oliver shine bashi jan kati bayan tashi biyu da biyu a Godinson Park a ranar 12 ga watan Fabrairu. Lionel Messi ya ce ya yanke shawarar komawa taka leda a Inter Miami saboda baya samun farin ciki lokacin da ya taka leda a fasan German. Mai shekara 37 da haihuwa ya lashe League One karo na biyu da French Cup a shekara 2022 a kaka guda biyu a yayin da PSG daga baya ya bar kungiyar a shekara 2023. Ya ce sa hannuwa ne in ta miami dama ce saboda wasu abubuwa da suka faru a bara a paris in ji mai ballon d'or takwas a yadda da aka yi da shi a apple music a ranar juma'a ta gabata hukumar kwallon kafa turai yufa ta ci tarar real madrid saboda kalaman cin mutunci na magoya bayan ta suka yi wa pep guardiola haka kuma an buƙaci kungiyar ta spaniya ta biya tara euro dubu talatin an kuma ce real za ta rufe wani sashi na filinta a wasan za ta yi a gasar zakan turai a santiago bernabe sai dai wannan hukunci sai nan da kaka biyu ake sa ran za a fara gudanar da shi mai rike da balando o rodri ya fara sayi a manchester city ran juma'a dan wasan tawagar spaniya ya motsa jiki shi kadai a filin atisayen manchester city rodri mai shekara 28 da haihuwa ya fara jinya tun cikin satumba bayan da ya ji rauni a gwiwa bisa ga dukkan alamu dai ba makawa liverpool ta kama hanyar daga kofin premier na bana dai ba wani gagarumin sammatsi ba bayan ta kara kanka ne matsayinta na daya a teburi da ta zar maki goma sha uku to masu a rarrafin daɗi ƙarewa ga lokacin da kai shirin ya kaji jiki ya wajibin zanen zamu shirin a nan sai a tarbiyyar a shi ne ba za a ji mu ɗauki wasu labaran na wasanni amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi ne kammala nima da gunshin shakku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma saka saurare mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin wato azumin watan Ramadan mai alfarma ne. Wannan ya sama keɓance wasu waƙoƙi daban-daban da aka yi kan muhimmanci da albarkacin wannan wata mai alfarma. Wannan a inda a shirin namu na yau ma gayyato muku Husaini Mirzayi da kuma Hamid Kurbani domin jin irin waƙar da suka tanadar mana a cikin shirin namu kuma za mu haɗa ku da su domin su gabatar. Da fatan masu saurari suka kasance tare mu kuma za su daɗin shirin amma da yake haka baki mai tafi daɗi bari haɗa ku da su ga fili ga mai doki bari haɗa ku da su domin jin irin tsarabar da suna zamana ai saurari lafiya. ساختی تو اندوه شبهای بی پنجره نمیدونم این موج دل دادگی منو با خودش تا کجا میبره تو پس کوچه های شب بی کسی تو خواستی فقط با تو همراه شم به ماه خودت مهمونم کردی تا منم توی این مهمونی ماشم یه شب خواب دیدم که تو آسمون دارم روی ابرا سفر میکنم چه تعبیر خوبی که با یاد تو دارم این شبا رو سهر میکنم ببین سر شونه های قلوت و دلم هر دو پر میزنن همین اشتیاق و همین شور حال برای رسیدن دو بال منن شبهای بی پنجره نمیدونم این موج دل دادگی منو با خودش تا کجا میبره چه روزای خوبی an gaishe da hussein mirzayi da hamid kurbani mawaka guda biyu da suka waƙe mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su baran jarin mu shirin a nan gan lokacin haran mu sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke su a ɗin shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma dugun shirin ga shaka zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1 ng a huta lafiya. Sad بشارت بشارت شهر سوم آمد خوشا بر متقین شهر قدر فهم قدر در بشر که لیتنا کننا بر بشر که لیتنا قدر مقدر می شود